muna cikin barin muna mawani zakati wato abubuwa mawani irki abubuwan da aka hana wato a yi gado ka taimaka mana allah ka sa mai ƙarshe mai kyau a walakunta malamai suka ci arhunta mallahu alatin rijali wa alatin nisa wanda an hunsa wato wanda ya zama yana da farjin namiji yana da farjin mace fasu ila aliyu nan sai an kawo aliyu tambaya to ni ya ka gado dan namiji an san gado ne mace an san gado ta to wanda yana namiji da mace na aka ɗauri guda shi to ni ya ka gado wa kala sai aliyu ya ce mu min tsibirin mubadihi a gadar da shi ta gehen bobi ne sai a dube shi a gabi gehen da ya kaboli to kenan nan ya hirin jayi in gehen namiji ya ke nan wajen maza hirin jayi in gehen mace ya kaboli ne hirin jayi to gehen duk da hirin jayi to nan ya kabaru ma'anar magana abu in ne ya bulu ga halittar rijali in ya zama yana boli da ah, abin na ah, a farjin namiji wa huwa rajulun to shi namiji na wa miratu miratu kuturi gado ne gado maza ne wa in kana ya gudu da halatin nisa in kuma da farjin mata ya ta abin nan ya kaboli to fahimra a shi mace na wa miratu miratu nisa gado mace kuma gado mata wa in kana ya bulu ilima in kuma yana boli da su gaba dai to ba huwa mushkila shi aka ce mahunta mushkila wato matsala ce tana da mushkila ya kasa karkatuwa gehen maza dai ya kasa karkatuwa gehen mata dai wannan yana da mushkila shi har da rikici wajen rabon gado amma dai in dai yana da na'urar namiji kawai to an san gado in yana na'urar masu kawai an san gado ta Allah ya kai maka roƙo Allah ya ƙara mana imani da lahiya da mu da biya da zuriya ke daya wannan lalura Allah ta kare mu ka kare musulmi da biyarsu daga wannan lalura ba ku tsada ruhi a amurki sun yi sabani ga amurki ne kun san na gaya muku yanzu ba irin da ba yanzu Allah ya kama wani lokaci ya haihu mutum da wannan eh, na'ura guda biyu to ana iya zuwa a kashe guda a bar guda to amma abinda a matsala an ce mai yawa ko da an kashe na'urar namiji an bar mai na'urar mace lallai zai iya boli amma kuma ba zai yi mafari da mace ba kun ga wannan lalura ce duk wanda allah ya jaraba da ita ya kancewa da lura ce Allah bai jarraba ta da matsala don bai son mai yawa inda musulmi ne kai yana jarraba ka domin soyayya in dai kai musulmi ne to Allah ya ce wa bashir sabiri wanda ya jarraba da matsala sun kai hankuri ya ce ai musu bashara zai kurmi musu damuwa da ke damar su ah, Allah ya ce mu yin fakatala da rufe amuri sun yi sabani ga al'amarin shi wanda yake da na'urar namiji da ta mace yana amfani da su sun yi sabani game da matsala abin na fa ba jama'atun wasu jama'a sun ta yi na annabi wa rasul bi hadar halai wato sai a gada da shi ga halin gana shi guda biyu halin da ya cutuwa gare shi to da shi za a gada sai a ji ba, a gani kun ga sai an bude likitoci ko fahimta na yarsu fi ihda alhalatai ne in ya zama yana gado da hali biyu duka gaba dai to sai yi a eh, dunar ofara banda guda to yi abu sai a dakatar da shi a dakatar da guda kamar da wata likitoci ke yau wa in warita idan yana gado bi ta ni ga ɗayan hali biyu akalla mai karanci wato ya zama bai umarni da halin guda warai haka a ne to dubiya ilaihi a kallu to wannan da dan ɗan kino a iza shi wajen mai yawa don kusa an ce dan kaɗan ya bi mai yawa da sai a iza shi da a kalli ɗin da sai a iza shi gehen aka sar wayo ƙabar baki sauran kuma sai a dakatar da bangaren guda wa huwa qawlu shafi shine magana shafi kun ga magana da muke yanzu duk sun yi ta ada illa dai sannan aikin abawu wanda aka dinke wuri guda ko a yanke wuri guda a dinke shi dai na abawu amma dai magana tana nan shafi wa inda abi hanifa wajen abu hanifa la yuqabur يكفر ba باء سيد ثورا واتو عند بيت أم أبي بري bare to ko kuma abin da ya kani wayu kabur baki kamar in ya zama inda ya yi um, ya yi karbi an ka dalar da shi nan yi kamar yanzu misali misalin da muka dauko idan mutum ya mutu ya bar tsaya da mata da maza an ce in za a raba gado za a bar gadon ciki to abin nan da an kaba mai in namiji na sai ya a abinai kamar wadda mun karanto baya idan ko mace ta sai a bata na ta gado sauran sai a dawo da shi ga 'yan uwa to idan an ka yi shi da na'ura biyu ta mace da ta namiji to in ya zama gehen namiji ya yi karhi to namijin in gehen mace ya yi karhi mace ta saboda haka in gehen namiji ya kari zai ci gado duka to sai an ka kawo ga duka bangaren nashi biyu yana amfani da su amma ya yi amfani da gehe guda amma biyu yana amfani da shi to an ka ce a ba shi gadon wannan bangare wa yi kafar baki sauran gadon a yi wata a jira da yana yi wa ya warki sai su sauran sai a yi wakatin sauran dukiyar kamar yanzu misali an ban mai rabon namiji sai ga shi an yarwai mace kunga shi ne da mushkila sai a ba ta rabon mace saura sai a dawo da shi a raba gado wannan bai da mushkila to amma yana da namiji yana da mace amma da gehe guda ya yi kari an ce sai a daukai wannan gehe to gehe guda ya yi kari amma duka gehen biyu yana amfani da su to kun ga akwai mushkila to sai a bashi na wannan gehen da ya kari saura wa yi kafar baki sai a dakatar da saura a jira sauran sai a gani ko allah zai sa nan gaba kaɗan ya warke sai a bashi sauran ko ya ƙi warkewa sai a raba sauran wa huwa qawlu shafi wa inda abi hanifa wajen abu hanifa la yi kafar baki yace sauran dukiyar nan ba a ba a wakabinta in an ka bashi abin da an ka bashi na gehen nan da ya kari kai ko ta ta an ka ɗauki to in an ka bashi abin da an ka bashi lokacin da an ka bashi a ƙaddar gehen mace ya an ka bashi na wannan gehen to sauran dukiyar da ta rage shafi ya ce a yi wakafinta abu hanifa ya ce a bali yi dufa wa ilar warasa a miƙa wa masu gado su raba su ba a cewa a yi wakafinta hannun gaba a gani ko yana gyaruwa a a yanzu wai dufa'u ila alwarasa a ɗauke ta amika ma masu gado shi ɓangaren nan da an kai mai hukunci da shi kawai abin mai shi abin da ya ci da wannan ɓangare shi ɗaya ci ƙunga dukiya gado tana da shigarai shi ya yasa malamai suka yi mata wannan hukunci tana da shigarai wa qala sha'abi sha'abi yace wa ibn abi laila da ibn abi laila wa sauri da mallan sauri suka ce lil kunta nisfu miras zakari duk wanda akunta to rabin gadon namiji kawai aka bashi a bashi nawa tun da na'ura biyu gare a bashi nawa namiji ka gado an ka ce naira shidda sai a ce to a bashi naira uku duk an rabin abin da namiji ka gado nawa mace ka gado an ga ce naira uku sai a ce to a ba ni sha biyar sai ya ci rabin gado namiji da rabin gado mace ya wuce mace bai kai namiji ba saboda abu biyu gare shi to wanga hukunci ya biya ya sauki wanga hukunci biya ya sauki kuma da an yi haka nan shi ke nan do matsala ta kare sai ila jabiru an tambayi jabiru an mauludin laisa lahu malin da kai ga namijin da aka haifa amma abinda an ga namiji shi bai da shi wala lahu malin unsa kuma abinda an ga mace bai da shi wato shi wanga matsala ya samu bai da na'uran namiji bai da na'uran mace shi ko duk lalura ce ana iya samunta ya karji min surratihi kai ha'atul bauli algalib da cibiya ta yi wani abu ka hitowa kamar sifar boli algalizi mai kauri wato da can yaka boli fi'ila an mirafi sai an ka tambi jabiru mai a hukuncin gado ne wa ƙala nisu har da zakar wa ya ce misalin rabon namiji da misalin rabon mace rabo biyu za a bashi sai a ba shi rabin gadon namiji don bai kai namiji ba a ba shi rabin gadon mace don bai kai mace ba eh shi eh, shi ake shi wanga kiyasan duk da haka nan shi jabiru da aka tambaye shi ka san matsala inda dunnasti bai taho ya ambace ta ba kowane malami hadi zai in nasi ya taho duka sai su haɗu ga nasi inda ya inganta amma in bai inganta ba kowannen su bakin raina yake tsakani da Allah ya kai don haka bai bai ra'ayin wani in shi ba shi an ra'ayi ne ba tunda namiji kake imamu abu hanifa ya ce fahimu rijalun wani hannu rijalun su maza na mu ma maza ne saboda haka suna fahimta muna fahimta saboda haka su haɗi mu ma mu haɗi eh eh wancan na mallan ko eh, oh, mallan abin nan ah, mallan da ibn abi laila da mallan sauri yahi ta Allah ya gafarta mana nan za mu kwana insha Allah lalurori na yan mutum ba ga karatu ba wani sai shiga a babu su amma akwai su sai ta kama ka sani ka ka sani ya an kai injin gobe bai da mai ne to bismillahir rahmanir rahim sai tafsirul aziz wato tafsirul aziz sharh kitabut tauhid muna nan abin nan cikin babin mu dai akan ceto har yanzu qawlu fa ada alaihi annabi sallallahu alaihi wasallam yace sai annabi ya maimaita ma abin nan aminai kalma kalma da ya faɗa ya ami qul la ilaha illallah kalimata ahajju laka biha indallah yana maimaita mai wa ada wato fa ada alaihin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ada su ko kahiran nan sun ka sake maimaita mai magana su a targabu an millata abdul muttalib yanzu za ka rena ka walakanta addinin ubanka abdul muttalib ai ada alaihin nabi sallallahu alaihi wasallam makalatahu sai annabi ya maimaita mai magana ta yi wato abin nan huwa a wa'ada alaihi makalata wa masu ma sun ka sake maimaita mai maganarsu mabalagata minu sallallahu alaihi wasallam annabi ya yi ta maimaita wannan don isa matuƙa wahirtan don kwaɗayi ne ala islamin amini akan musulunta amini wa ma zalika lam yaqdir annabi sallallahu alaihi wasallam ala zalika duk da haka annabi bai sami iko musulunta da amine ba duk kokarin annabi bai sami iko ya musulantar da amine ba wala ala ta khalisi min azabillah kun bai samu iko ya hana ya tsere da shi daga azabar Allah ba bai samu iko ba don abuna wanda bai iyawa Allah ɗaya na ka iya yin wannan shi yasa annabi ya kasa domin Allah kaɗai na ka yin wa'in abubuwa bal baka fihi al-qada'u al-mahtum hukuncin Allah al-mahtum tabbatacce ya riga ya gabata gare shi hukuncin Allah tabbatacce ya riga ya tabbata gare shi wasu marra ala sai ya doge bisa ga kafirci ne liya'lama an nasa Allah to liya'laman nasu don mutane su sani Allah ilaha illallah babu abin bauta da gaskiya sai Allah duk wanda Allah bai shirya ba mai shirya shi don mutane su gane haka inda annabi ka shiryawa babu wanda za a yi yaban mutumin ga da ya dauki lalura ce tun yana da shekara takwas yana dauki da lalura ce har shekara arba'in sai da ya kai shekara arba'in da takwas ko da tara ko kuma hamsin kamar dai wanda ya gabata cikin nuna da ke da annabi bai barin mutunan ga ya shiga wuta inda annabi na iya shiryawa to shirya ga hannun Allah take wata ala, babu ta ga hannun kowa Falaukana kana inda annabi sallallahu alaihi wasallam min hidayatul qulub da a ce akwai wani abu na shiryar da zukata wurin annabi wata firijil kurubi shay'un da a ce akwai wani abu shay'un akwai wani abu min tabrijil kurubi na na kuranye bakin ciki da damuwa da kana haƙƙan nati da zalika da mutunan ga shi ya kowa cancanta da annabi shi mai wannan da mutunan ga shi ya kowa cancanta ya samu irin wannan taimako wa aulahum kuma lakana haƙƙan nasi bi zalika wa aulahum ammuhu da amma annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya kowa cancanta shi samu wannan inda annabi na iyawa da amine ya cancanta ya samu allazi fa'ala ma'ahu ma fa'ala wanda ya aikata gudunmuwa da taimako ne ga annabi ma fa'ala abin da ya aikata wa biya lahirsu cikin wannan akwai kwaɗayi fi da'awati ilallahi wajen kira ga Allah wato mutum koda ya kusa mutuwa ana mai wa'azi kuma ana kira ne zuwa ga Allah wasabra alal amri bil ma'ruf kuma akwai wannan ya nuna ana son masu wa'azi su yi hankuri ga umarni da alheri kun gani ku diba annabi ya ce mai musulunta su ce mai kakka musulunta amma kuma annabi ya yi hankuri bai bari ba amma yanzu kun ga yaran mu masu tasowa da irin ku haka yan an ka ce yan kun ka game da mutum bisa hanya kudu ko ne bisa mashin ta cewa ne matai na ka yi ramuna ramun wa'azi wai bai zuwa to don bai tebe ya gobe ka game da shi kuma sai ka ce ba ka tawa da shi ai guri ka kai ko ɓace wa banka yana kai wala kana da shi wurin wa'azi wannan wa'azi ka sai yana zuwa ko haka nan zai ce maka ko bacin ka yi kaka kaka kaka bari da hankuri gobe ka ganai eh in eh, duk cewa ɗaya na haka ka yi hankuri in yau kacce mai mutai baka to da shi ba gobe kana tawa da shi in dai kana gita ma a ah, wannan daban wannan daban sai ji da kaka in maka samu wata rana wata rana kana samu wata guda yanzu baka ji annabi mu abin nan shekara daga shekara gazo zuwa hamsin yana kiran da tijon gaba ko baka ji ba da kai da muka karatu ba ka kun da inda daraja na annabi mu ya kowa daraja to ba abin shi ba kuma bai bari ba ba dai kai nan ba abin bi ba ka je wani abu wani ya komi da ke tau ai duniya ce hankuri dai a yi hankuri dai a ci gaba da abin da Allah ya ci a yi hankuri dai a ci gaba da abin da Allah ya ci in dai ana hankuri to wata rana samun abin in dai ana hankuri wa'azin zai gada kowa gani inda kun san sadabin ka fara shi da ko kun san hankali na da fa'ida yanzu masallacin ta sha'in da kyau ina awa zini dai ina yi an cika kiran sallah don ba ba da ba ba mai ce min malam kira sallah ayi ba mai ce min haka kira sallah ɗaya daga jami'a shi ke nan na yi kira sallah ta yambai haka nan muke banda mutum ko guda mai saurari na wanda ya kawo da na yace in zan kai karatu nan bai sallah wurin nan sai bai tawa sai an yi kiran sallah za a yi kama ko shi bai saurari na a kwana a tashi sai na samu ma'alafa Allah shi gafarta mai Allah shi mai rahama Allah ya haska mai kabari ina nan sai na samu wani mutum malam bala aka ce a malam bala mai mai baki aminan bakin mai yake zuwa da yake da laki ma ke a kwana a tayin sai na samu shi aka biya ne mai mai kira sallah bai wada ba haka mun kai zama mu ni ga karatun da nake binin kai ni dai nake zuwa daga makaranta ta nake samu alrama in ta yi wurin nan mutum guda gari ni suna ne bello karna mu uku muka karanta in mun ku zama mu tashi ranar na samu alhaji musa kara ya saka tana ya yana da ya mota ta shi bishiya wani liman da shi da ɗauko ne haka mun ka zanna ba shekara guda ba biyu ba kowa da ita wa saurari mu ta an ka kawo yanzu ba ku gani yanzu yanzu tafiya ce ba ku gani wadda da wurin ka cika to sai yara sun ka taho sun ka taron nan sai sun ka ce wallahi sai ka bawo nan mun ka dace da wani wallahi mu mun ka da wani to haka nan na abubuwa su hankuri dai hankuri dai Thank you. abubuwa sun cancan zayar inda abokin kakun kai wada wani ma hasunansa ya kama hasunan kai kai kore da ka samu naka min bai ba shi na maka yi magana da wani gwamna wata rana gwamna na taɓa gaya musu na dawa da wani wazi da manka shigo jihar ta yi nake rashi da waya nake mai daga wajen wa'azi nake na fito daga nesa da ta wajen mai zuwa ita na shigo jihar ta kuma da saura ta nan shigo jirgin jiha kuma da na shigo wasu yanzu ya ce na allah alan ka biyo na biyo muka gaisa da shi sai ya fara ba da ya ce la malamai sun kwari mu malam ya ce da yawa ya ce wa malama ne ji malama ne mai kaza mai kaza mai kaza ya hau bisa mimbar yana taɓa cin yana taɓa cin malam ba mu ba mu iya wa'azi sai mutum shi shekar ta kata ya gama sai ya min bari kuma shi ta ɓacin ya ce ni kyale shi sai da ya saura na ya saura girara malam na samu abina a fafa ni faɗa mai duk abin da na gara ma faɗa mai ya tashi na bahi dubu ɗari ya yi ta ya wanzar da na kuɗi dubu ɗari kuɗi na don sai miliyan guda to kun gani me kuka da dogon na yan da mai wa'azi shi ce malamai ne irin malamai da duk ya mutu haka nan na wato eh, abubuwan sai dai a yi ta ta gyaran su shi yaro inda ya zambai da wani jagora wanda ka aza ga hanya sai ya yi kurciya to da shi na ka damun mu wani yaro yaran ga masu karatu uwayensu ba su yi karatu ba a don haka ba su san kuskure ba ba su san gyara ba duk abin da ɗan sai waɗin kyauce da yana zai ji iza shi da ai mai magana zai ce hasara ta yaka bai da malamin da ya ka abin gashi bai da malamin da ya ka dogara shi ba haka nan wani yana wani bai da malami mallami ne ya ce wallahi malam gani zaune kuma ni an limamin masallacin gaba gari ne ya ce wallahi bai da malami kuma ni ne karanta sai na azamai alifun har ya iya gidan baki har ya yi karatu ya sauki har ya samu makaranta ya ce waje yau karatu malam gaba gari ne ce wallahi bai da malam. kai yaran da ba su da mutunci sai ya ce wani masallaci wa azmira hadin bai da malam. sun ka ce ba musu wa'azin karkato masallacin da ba musu wa'azin karkato ya ce ya wallahi kun kaɗa. ya taure yara ne yace ana gama sallaci wa wa'azi kuma Allah ko bi za a yi wa'azi ashe ku amma kwamitin masallaci kun zo itace ashe da labarin abin da za a yi yana ware wa'azi daidai ai malar duk almajiran nan nashi ya wuce su da gudu da ke aka ce mai da bashi aka ɗauki sai da an ga wani gudu sosai ta kwaye ce mai da mashi ya kusa yin mashin gudu kuka je waje ba gaba musu da dokana wa karshen kunya malar sai damuwa ta kama malamin yana sai sai ya faɗi bakin ciki ya faɗi haka nan na yara suke sai dai a yi ta hankali da su wata wata ya kai ci shi dai abba ba bai da babba sai shi ko ni ko na da asiri ko ni yana da asiri duk da kasan babba Wayan nan da asalinka su an manya kuma ka yi hankali kai ma ai wasu za ka latawa kai ko kaɗan babban allah ya kare don haka cikin wannan akwai kwaɗayi ga da'awa ku yi hankali jama'a wannan ku kashe ba da'awa don ka kiri mutum ya tawo mutum wani wa'azi ya ki ba kira kuma ka kira wani ai wani in ansa ba wani na ansa wani har abada bai ansa masa tun da kaggawan ga gashi har abada bai ansa ma an ba kuma dan uwa ne na kuma gidansu guda gadon su guda da shi da annabi da uba ne da da uba eh, da shi da uba annabi uba su guda kun kaga bai an su kira annabi wani bai an su kira ka aba amma wannan na hana ka kirai har abada gaskiya wani bai an su kira ka ya an su kira kai ta wurin magana Allah bai zuwa har abada kai ko karka ba kira ne har abada a ja ta haka na yi ce Allah ya biye biye biye mai nawa ba kai dai abinda Allah ya saka kai wa sabr kuma akwai akwai tawa ga wannan wa sabr ala al-amr bil ma'ruf mutum yayi hankuri ya rika umarni da alheri wannan mun munkar yayi hankuri yayi hali ga aiki mara kyau abin da wa'in radda zalika ala sahibi wato ko da wa in rudda zalika ko an yi raddin wannan ala sahibi ga mai umarnin da alheri to kai ya bari wata kariri kuma ya ta maimaitawa wa ko kuma wata kariri da maimaitawa wa adamin ikitifa ibi maratu wahida kuma shi ne guda bai ita don kake mutum sau ɗaya kun bai ita kun ga annabi ya kere sau ɗaya an sabo ko mu kira to kai ma don kaka ce ya eh, yi to ai na yi bai ansa ba kaka bari Allah ya sa kai ba da sai yi kai gurbanin wani ta tafiya nan da hada mu kai don bai da wani abu ga mutum in baka samu ba sai ranka ya ɓaci amma in ka san akwai wanda ya saka kuma shi babu shakka zai biya ka Allah ce shi ya saka kuma zai biya ka dokar ka da ci gaba da aikin ka tun da ya san kana kankana. Aure da ya ce fakana akiru ma kala karshen abin da ya kasance karshen abin da ya yake huwa da nasabi akira ala tafiya fakana akira ma kala ai akira ta takalimi iyahu karshen magana ce gare su sai ya ce abin nan zai mutu ga addinin huwa wa ya ju ga rabu akir a yi rafa a ce akir kaulu da ya ce huwa da ta abin mutalib ya ce kai muhammadu kai hankali shi shi na bisa ga addinin ubani abdul mutalib shi ne bar addinin ubani a zahiru na ba dalibin kala zahiri abu dalibu ya ce ana wato shi yana bisa ga addinin ana da ta abdul mutalib waga ya rabu rawu sai mai ruwa ya canza ana ɗin nan bai faɗi ta ba wani fasar wan fata an ya ko an yi haƙi kalama abu dalib don damar kada ya ruwaito magana a dalibin da suke ba han da lafazin mabaturi don yana ganin munin lafazin da aka ambata a ce abu dalib ya ce ana ala millata abu matsalai ya ce ana shi ya sai mai ruwaya ya yi kyamar ya su ana ɗinnan son saboda haɗarinta da yi ya kawo ta wahiya mina da fasu hasana wannan yana cikin tasarrufi mai kyau alhari da haka habibu da faɗa wa qadarahu wahu imam ahmad da lafzi ana ala millati al-musallim imam ahmad ya rawaito haka fadalla alama da kannawa kenan ya nuna mai tsohon na mai ruwaya da gangayen shahita domin abin na nuna. kawo da ya ce wa ba an ya kula la ilaha abu dalibu ya kiyarda ya ce la ilaha kala habiru mai da ta yi ke hada ta akidu min rawi wannan karfafa ne daga mai ruwaya shi na koyi game da korewa ko zalika min abi ya au ko la ilaha illallah daga bakin abi ya ce ko alama ya san ya yace gaskiya bai ce la ilaha illallah wa ka annahu istadalla bi zalika ila adad samaihi minhu kamar ya jingina zuwa ga wannan ila adad samaihi zuwa ga rashin saurare ne da shi da har wannan hali kaza kala haka ya faɗa amare wa wasiyya na gaba bal na fai'u musanidan ila abin nan ila eh, abin nan ila iya eh, ila ibai abi dalib wato kenan wa'aba wato ma'anar wa'aba wato ya jingina ta ila ibai zuwa ga in abi dalibin an kaula ya abu dalib ya yi faɗin la ilaha illallah bi kauli yace wa huwa ala millati abdul muttalib yake shi shi na nan duka da addinin abu ne kari kenan da bai yadda ce la ba illallah kala musannif wa bihi raddu ala man za'ama islam abu mutalib cikin wannan akwai raddi ga wanda ke cewa abu mutalib ya musulunta a akwai wanda ka cewa musulunta irin nan da sun kace tsaron da ingila ta musulunta duk ko za akwai wani hutu na kawai da ka baya kuɗi yanzu ne ma a da su wasu an yi ta rige wannan hawa wani ya ce wasu an kama wasu maka wasu ta yi mata umra yi mata addu'a kawai musulma ta to haka nan na wasu ka irin manganu na suna cewa abi dalibi ya musulunta ba abi dalibi ya musulunta wanda ya musulunta mun karanta shi da ku ba ba annabi sallallahu alaihi wasallam abdullahi da uwan annabi amina ita mun ka karanta da kuwa dukan babu shakka sun musulunta kamar dai wanda mun ka karanta da kuwa amma dai abi dare kun ji wato eh, raddi don kun ji wada ya kari saboda ka yin raddi cikin wannan akwai raddi alaman da ama islama abdul muddalib wa asalafi da wanda ka ce abdul muddalib ya musulunta da shi da asalafi wato da shi da magabata ne wa mudarrati ashabi su'i alal insan kuma wannan wannan hadisi ya nuna mudarratin cutar da akwai ga asabu su miyagun abokai alal insani ga mutum kun gani inda bai da miyagun abokan nan manzan Allah na ya zo da kai ne yana kira ne ga musulunta to in Allah ya so yana kira musulunta bai ce ma annabi bai to amma da an kai rashin nasara shi na da a abokai sai sun kasu bai kafa masu saboda haka in kun kaga mutum muguna ku ba a kuɗa ba ta da shi ƙarshe aka wa gudu ranar mutuwar ka ga malamai sun kewaye ka ana cace ce la ilaha illallah kana cewa ka shaka ba ne shakawa ne ka bani shaka kwarai irin yanzu na ana mai tawo babban ne muhimmi ku yi abu ta kanasta da mutane kwarai ai kun san ba mun karanta da ku wani babban malami da ya zo mutuwa ana cewa ya raha inda illallah yana wadin ishrabu wa askini ba bani ne a gwa abokai gari ci yan mutu da kalmar sha giya ka bani sha ita kalma ta ta karshe ɗebo min giya ka bani kalma ta ta karshe ke ko malami na mai karantawa saboda haka in ka kai wani lokaci kowa sun ya kai mato kusa ga ita amma dai ka yi umarni da damarka ka yi abu da mutanen kwarai ka yi umarni da damarka ka yi abu da mutanen kwarai ka nisanci miyagun mutane ƙarshe aka wa gudu ranar mutuwa ka su taho kuma wadda ba ka saba musu da lahiyarka ranar mutuwa ka ba ka saba musu don ba ka raka musu yanzu dai tun da kun ga wannan ku yi kokari ku lura da irin wannan wannan shi lura da irin wannan duk wanda ka san mugu ne kan ka bari alaka ko ta yi girma wadda kullum zai zo inda kake kan ka bari ta yi irin wannan girma ranar mutuwa aka wa ya taho ya taho ganin ka ya aza ka ga hanya mara kyau irin tashi kuma kamace bisa gare ta a samu mugun ƙarshe wa madarrata ta a aslabi wal akabir kuma wannan cikin wannan akwai cutarwa ta girmamawa mai tsanani ga magabata da kuma akabir manya don mutane na manya ba su girman da Allah ya ce a ba su kakka wuce iyaka kun ga girmamawa da ya kawa magabata ita ta kai matuƙa gare ya ce a bashi zai mutu ga dinin ubane don yana ganin ubane ya yi allah ya yi annabi da tun wato ya zama a girmama su a samu ƙarin girmamawa ala almasharu saman girmamawa da shari'a ta shari'arsa da haifi ya ji alu a kawalin hujjatar lokacin da mutum zai ɗauki maganganun magabata ta zama hujja yarjiyo ilaiha wadda wannan magana ta su zai dawo inda tana zai lokacin jayayya alhali so ake ka girma kowa kaka girmama ka girmama alƙur'ani da sunna fiye da shi in jayayya ce sani a dawo ga ƙur'ani da sunna amma in ka ɗauki wani fiye da ƙur'ani da sunna in matsala ta taso ta yi tsanani gare su kaka dawo to yi tuna ta auki saboda haka shi yasa mu muna abin na muna ta ba da shawara ga wasu masu da awa ta sunna amma duk wanda hadisi ya inganta wanda shugaban su ce haka nan za a yi akwai hadari akwai hadari ga hujjoji sun inganta manzo Allah da kai ne amma yayin tsaye magabata ne wanda sun kace shi ne to in ka zama haka nan ana gudun kai kashi irin wanda yayi ana maka gudu kai kashi wanda yayi ƙauru da ya ce faƙalar nabi sallallahu alaihi wa sallam annabi ya ce la astaghfiran laka to wallahi zan roƙi Allah ya gafarta maka malan unha anka in dai ba a hana ni ba to annabi yana da ton da yayi mai istighfari kuma za a hana shi aka sama nabi sallallahu alaihi sallam manzon Allah aka sama sallallahu alaihi sallam manzon Allah sallallahu alaihi ya yayi rantsuwa ya ce ya rance da Allah da ya saka da ranar lahu sai ya yi ta istighfari Allah shiga ba ma Abu Talib illa an yunha an ka sai dai in an hana shiga wannan wato sai dai in Allah ya ce ya bai kama bi riwayat muslim kama wanda yake cikin riwayar muslim amma wallahi la astaghfir ranar laka cikin ruwa riwayar ya ce ku saurara wallahi sai na maka istighfari qala nawawi wa bi jawazul harfi min gairi istiqlal nawawi ya ce da wannan hadisi a shi ya halatta mutum shi rantsuwa ko ba a ce ya ba in matsala ta kama ta rantsuwa ko ba a ce ka rantse ba ya halatta ka rantse kala abinda nawo ya fara ke wa ka'anna al-khalfa huna li ta'kid al-asl wato kamar rantsuwar da annabi ya yi nan ya yi ta ne don ya karfafa niyya sai alal istighfari akan yin istighfari wata ɗayiban da nafsa abi bidalu don ya daɗa ɗara abi bidalu ya ce zan roƙa maka gabara waka annar kalba wato wa kanat a abi wa wafatin a bidalu ya kasance bai makata makka ne ya yi rasu kabla hijira ta bi kalila saura kaɗan a yi hijira قال ابن فارس مات أبو طالب ابن فارس ياتي أبو طالب يا موسى ولرسول الله صلى الله عليه وسلم تسع وأربعون سنة ماذا الله أنا لشكرا أربعين دكرا وثمانية أشهر دوتا تقوس وأحد عشر يوما لقوانا أبو مشاهد وترانا دا النبي يموت ranar da abu dalib ya mutu annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin nan wato yana da shekara arba'in da tara da wata takwas da kwana goma sha ɗaya shi yasta wasu malamai ka cewa wato annabi shekara ta hamsin lokacin saboda kun ga wata takwas da kwana goma sha ɗaya kun ga abin da ya rage ya kai shekara guda ba su da yawa wata uku na sun kare hmm. wata uku na sun kare da kwana goma sha sha ko sha takwas saboda haka a yanzu da shekara takwas ya an sha annabi kun ga annabi ya yi shekara arba'in ya kai shekara arba'in da ɗai da wata takwas da kwana goma sha ɗaya ga hannun abi ɗalibi shi akwale da shi da dukkan larurori ne shi akwale gwargwadon wanda ya kaɗe yawa abin da ya sa kun gaji ya yi kiwon awaki ana biya na yi abu ɗalibi bai da kuɗi saboda haka yi ga aiki don ya samu abincin da ya amma dai ga hannun abi ɗalibi ne to haka ana cikin wanga hali kuma wato wato ya khadija ta umar mu'minin radiyallahu anha ba da mauti abi da bi ta ayyam bayan abi dalibi ya mutu kwana takwas da mutuwa ce sai khadija ta mutu ita waɗanda su ne garkuwa annabi sallallahu alaihi wasallam cikin garin madina a garin makka in an ka taba annabi ita khadija ita ka aikawa a kiro mutum ta ce mai kai haka wallahi ina maganin ka ya ka ni gaba shi mai kuɗi ta gidan kowa ta kai arziki mai makka duk gidan da ta aika ta wa da tiji magana sai dai ke ɗanin yara su zaba da tiji nan bai koma ta ba shi da ma arziki ya gane yake inda kana taimaka. to ta rasu ita ma yanzu bai da kowa dai namiji eh, ko mace mutum dai yanzu daga shi zai Allah wannan shi ya dalilin sun ka samu dama sun kai ta cuta ta yi yanke shawara cewa bari ya ban makka domin abu ɗalibin naka magana waje da maza ita ko ta yi magana ciki da mata to yau babu ko guda saboda haka ya gaggama kayanai ya yi hijira zuwa madina aulu ya ce fa'an zarar lahu sai Allah ya saukar da wannan ayan ma na dan nabiyyi kuma ba shi yiwa ga annabi wallazina amanu da wanda suka yi imani an yi saga gudu da mushriki na sai ya su gabari ga mushrikai Allah da iko ya mutunan da duk wahalar da yi saboda shirka sai Allah ya yanke alaka da shi ko a ce a gafarta mai Allah bai tuma shi haka malam shirka mugun abu shi duk abin da kun ka gane shirka na ku yi kokari ku nisance gwargwadon wanda kuka iya shirka mugu abu na ba abin ƙwarai ba ne shirka ka kare mu daga shirka karama da babba ya rahman ya rahim ai ma yan baki lahun dalib ba shi kamata ga mutane su yi istighfari ga Abu Dalib ko su yi istighfari ga su mushrikai wa wa qabrun bi ma'ana annabi wannan labari na amma ta an hana hani wa kadira wa tabrani hakika daurani ya rawaito an amr bin kala. قال qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam istaghfara ibrahim da abi manzo Allah ce ya kun san ibrahim ya ce la astaghfira laka saboda haka sai manzo Allah ya ce to ibrahim ya wa bana istighfar wa to ni an ce min fa fa da hom yake tade kai koyi da shirye wala a azaba astaghfiru da abi dalib ban bushe ni ko yana wa nau'u uba abi dalib ina mai su ba hatta na hani an su har sai da ubangiji na ya hane ni gare shi wato sai ubangiji na ya hane ni gare shi wa a asabu sai bai ne sun kake a ah, samu ma da uwaye mu kai na nasta gabi da aba ina mu ma za mu yi gabari ga babanmu kama biyu na da ammi kama da annabi mu yi gabari ga ne? mu ma za mu ci gaba ko yana ka tai sai ka iske mutane na ta roƙo Allah shiga wa ta mu uwayen fa nazar sai aya ta koma dawowa ma kana da nabi ba shi wayewa ga annabi wallazina amanu da wa'anda sun kai imani ba shi wayewa ga su an yi daga biru da mushriki na ke Allah ya gafarta wa mushrikai walau nu uli qurba ko da mushrikan nan makusantan su min ba da mata bayyana bayan ya bayyana annahum min ba da mata bayyana abin nan bayan ya bayyana annahum ashabul jahim su yan wutar jahim sai ya ce to ibrahim da yayi fa shi ibrahim da yayi fa Allah ya ce a ma kana istighfaru ibrahim da abi istighfarin ibrahim ga uba ne bai kasance ba illa mau'idatan abin nan illa inda mau'idatin sai wajen wani alkawari wa adaha iyahu wanda ya wala ma ta bayyana lokacin da ya bayyana lahu gare shi annahu adu lillahi wa ba ne makin Allah ne da bar da sai bara tadda al'amari ya bayyana gare ya gane uban ga ya mutu mushriki in mutun na da rai kana roƙo Allah ya shirya shi amma in ya riga ya mutu baka roƙo Allah ya shirya shi don gabarin cewa an kai ma'ana tai wato Allahumma gabir li abi ma'anarsa Allahumma hadi abi wa gafir lahu warhamhu to in ya mutu ba a shirya da shi wanda duk ya mutu ma ta ibn adam in kaza amalu in da adam ya mutu aiki ne yayin saboda haka ibrahim na mutuwa tabarra aminu sai baba ne yayi bara'a ga baba ne gaba da ya koma yake da fani sai Allah ya ce to annabi shi ma nashi ya mutu ta shigo sai an ka tsaya ya Allah muna roƙonka da ismika al-adam wa rawanika al-akbar wa kullu kulli ismin huwa laka uda haƙƙin sa'ilina alaika ka taimaka mana Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta mana Allah ka samu mai karshe mai kyawu Allah ka gafarta mu uwayenmu uwayenmu da suka riga mu gidan gaskiya tare da imani Allah ka gabarta musu Allah ka yade musu Allah ka shirya mana matayen mu ka shirya mana ɗiyan mu Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta musu Allah ka sa mai karshe mai kyau Allah ka sa aljanna makoman mu cikin kiyama ta kuma Allah ka ba mu ikon kwana nan wuri nan za mu kwana insha Allah kuma kuna ne alaka shi sabo shi sabo ba abin da ya ko kuma zuwa wurin boka shi ka don ku san da kai duk wanda ka zuwa inda boka to alaka sai da Allah ke ne yake wannan wanda duka zuwa da suka. to alaka sai da Allah ya yi wa ba ruwan Allah har Allah bai mu a ce Allah shi gosa Allah ko annabin Allah kake kace Allah ya gawa mai Allah na bai? ka Allah bai san sheka? Allah ka nizanta mu ga sheka, kuma ka ba mu ikon kwana nan wani